Ruyar da aka yi wa Yohana Sura uku Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Sardis cewa, Ga sako daga wannan da yake mulkin ruwoyi bakwai na Allah, wanda kuma yake rike da taurarin nan bakwai. Na san ayyukanka, ana ganin ka kamar kana da rai, amma matace ne kai. Saboda haka, ka farka daga bacci, ka kuma karfafa abin da ya ragu. kuma yana bakin mutuwa, gama ban sami aikinka cikakke a gaban Allah na ba, saboda haka abin da ka karɓa ka kuma ji, sai ka kiyaye, sa'an nan ka tuba, idan kuwa baka farka ba, zan zo kamar barawo. kuma ba za ka san lokacin da zan zo maka ba, amma dai har yanzu akwai mutane kaɗan a cikinku, a Sardis, waɗanda ba su kazantar da rigunansu ba, za su yi tafiya tare da ni. sanye da fararen riguna domin sun cancanta, duk wanda ya ci nasara za a sa masa fararen riguna kamar su, ba zan cire sunansa daga littafin rai ba, zan sanar cewa mutumin nan nawa ne a gaban Ubana da kuma gaban mala'iku. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Filadelfiya cewa, ga sako daga wannan da yake mai sarki da mai gaskiya, shine ne magajin mabudin ikon sarki dauda, wanda in ya bude babu mai rufewa, kuma in ya rufe babu mai buɗewa. Na san ayyukanka, gashi na bude kofa a gabanka, wadda ba mai iya rufewa, na kuma san ƙarfinka kaɗan ne, ka yi biyaya da kalmata, baka kuma yi musun sani na ba. gashi mutanen nan da suke na kungiyar shaidan masu cewa su ne zaɓaɓɓun mutanen Allah, amma kuwa ba haka suke ba, suna karya ne, zan sa su zo su rusuna a gabanka da fuskarsu har ƙasa, su kuma gane cewa ina kaunarka. Da yake ka kiyaye kalmata ta wurin jimrewar da ka yi, zan sare ka daga lokacin nan na gwaji. wanda zai zo wa duniya domin a gwada dukan mutanen duniya ba da dadewa ba zan zo ka rike abin da kake da shi kamkam domin kada wani ya kwashe hular ladan nasararka duk wanda ya ci nasara zan mai da shi ginshiki a aikalin Allah na wannan mutum ba zai kara fita daga ciki ba a kansa zan rubuta sunan Allah na da sunan birnin Allah na wato sabuwar Urshalima. wadda ta sauko daga wurin Allah na daga sama, zan kuma rubuta sabon sunana a kansa. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi. Rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na Laudikiya cewa, Ga sako daga wannan da ake ce da shi amin, shi amintace mai shaida mai gaskiya kuma, ta wurinsa dukan alitar Allah ta kasance, na san ayyukanka. ba sanye kake ko zafi ba, dama a ce kana da sanyi ko zafi mana, amma saboda kana saka-saka, baka da sanyi ko zafi, zan tofar da kai daga bakina, gama ka ce, ina da arziki, ina da dukiya, ba na bukatar kome, ashe, ka sani kai mara kome ba ne, abin tausayi, matalauci ne, sirara ne, makawo kuma, saboda haka, ina baka shawara. ka sayi zinariya daga gare ni, zinariya da aka tashe da wuta, domin ka sami arziki na ruwaniya, da kuma fararen riguna, ka sa wa kanka, domin ka rufe kunyar zaman sirancinka, ka kuma sayi maganin ido daga gare ni, ka sa a idonka, domin ka iya gani sosai. Nakan sawata in kuma hori waɗanda nake kauna, saboda haka, sai ka yi kwazo ka kuma tuba. gani nan saye a bakin kofa, ina kwankwasawa, duk wanda ya ji muryata ya kuma bude kofar, zan shiga in kuma ci abinci tare da shi, shi kuma tare da ni. Duk wanda ya ci nasara, zan sa ya zauna tare da ni a kujerar mulkina, kamar yadda ni ma na ci nasara na zauna tare da Ubana a kujerar mulkinsa. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi.